Banda da aka yi na shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a jihar kaduna ya gudana a Zariya cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai kamar yadda ya auku a wasu ƙananan hukumomi na jihar da aka gudanar da wannan zaɓe a Zariya ma haka ne yawancin injinan kaɗa ƙuri'ar ba su yi aiki ba wanda hakan ya sa yawancin mazaɓu ba su gudanar da zaɓensu ba amma duk da haka bayan kammala wannan zaben a ƙaramar hukumar zaria babban jami'in tattara alkalman zaben a ƙaramar hukumar ta zaria mai suna dr aliyu muhammad ya musa ya bayyana injiniya aliyu ibrahim na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u mafi linjaye na dubu talatin da hudu da shida kan abokin takararsa na jam'iyyar pdp barista yusuf sambo wanda ya samu ƙuri'u dubu goma sha hudu da sha tara. a injiniya na ali ibrahim na jam'iyyar abc world congress ya samu ƙuri'a dubu talatin da hudu da baya shida shi kuma barista ya sun zama na jam'iyyar pdp ya samu ƙuri'a dubu goma sha hudu da ƙuri'a sha tara cewa injiniya ali ibrahim na apc na jam'iyyar apc ya samu ya cika shirin da shari'a da shari'a ta gindaya na cewa shi ne yake da mafi rinjayen kurkuku don haka na tabbatar da shi a matsayin wanda ya nasarar samun zaɓe. sai dai tun kafin bayyana wannan sakamakon zaɓe wanda ya gudana a babban sakatariyar karamar hukumar ta zaria wanda ya wakilci jam'iyyar pdp wajen tattara alkalman zaben a karamar hukumar ta zaria malam abdullahi adamu jauro ya ce da yawon jam'iyyar su ta pdp su ba su amince da yadda aka gudanar da wannan zaɓe ba kuma ba su amince da sakamakon zaben ba a don haka ma a madadin jam'iyyar su a ƙaramar hukumar zaria su ba za su sa hannu a sakamakon wannan zaɓe ba a inda ya fice abinsa sai dai manema labaru sun bi shi a inda ya yi mana ƙarin haske a kan dalilinsa na ɗaukan wannan mataki. Fati 37 a 34 kawai aka yi zaɓe a hudu ba a yi zaɓe a uku ba a yi zaɓe ba a dambo muna da akwati 21 a cikin 21 ɗin nan akwatin shida kawai aka yi zaɓe a sha biyar ba a yi zaɓe ba a gyalle su muna da akwati ashirin da biyu a cikin ashirin da biyu ɗin nan a cikin goma sha hudu kawai aka yi zaɓe takwas ba a yi zaɓe ba sannan a limancin kona muna da akwati talatin da biyu an yi zaɓe ne kawai akwati takwas a akwati ashirin da hudu ba a yi zaɓe ba a kufai na muna da akwati sha takwas an yi zaɓe kawai a akwati biyar ne akwati goma sha uku ba a yi zaɓe ba hannu a ƙaura muna da akwati talatin da hudu an yi zaɓe a akwata ashirin ba a yi zaɓe a goma sha hudu. shan wannan rahoto kenan shehu tsoho zazzau labarin lebati daga zaria